الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمنا لهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما لما جاء وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نعم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai cikin wannan shiya ta nasarawa cikin birnin kabi hedikwatar jihar kebin najeriya domin mu yi bitan alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na goma ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu da hudu arba'in bakwai, wanda ya dace da yammacin 27 da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da da 2026 insha Allahu bisa ga taimakon Allah za mu dosa na karatunmu na yau akan da jiya jiya mun taho inda Allah ke shi game da suratul hudin an yi jayayya da da annabawa an faɗi tarihin su kuma an halakar da na halakarwa Allah ya taho ƙarshe yana wa kan kirayi shi ne yake faɗa muna bayan duka sun gamu da gamonsu waɗanda suka saba ma Allah nan duniya kuma za a tattara su gobe kiyama a halartar da su gaban zafi su bi hanabu wa ta'ala cikin wani yinin da kowa bai halarta kuma yinin ba wani abu ya hana mai tuwa ba inda ajalin da aka yanka mai abbaiwa da isowa ba Allah ya ce to kai fa duk abin da kika jiwa ta ne yinin kiyama ya tabo yau mai ya ati لا تكلم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه نعم فمنهم شقي وسعيد الله يشتو يوم يأتي شين من القيامة da shi yini na ƙarshe ga rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya yau mai ya ranar da zai zo la takallamu nafsu wata rai ba ta iya magana ta ce uffan illa bi izni ba ce da izini Allah nan Allah ya sake muna raba dama ya ba mu tun zaɓi da burriya da inci mu yi abin da muka so amma ya gwada mu muna da hanya biyu hanyar zuwa wurin ya shi da hanyar zuwa wurin kishi kuma shelan ya kan ingiza mu ya gwada mu na gaskiya mu bi hanyar din neman mushin Allah saboda mu samu abin duniya ko mu ɗaukaka ko mu ji daɗi shi ko Allah ya yi muna kashe ta hanyar annabawa mu yi hattara jin daɗin da kujerar jiya cikin haɗa su cikin soyayyen mai ba daɗi na don ya zama sanadiyar salwantar rayuwa to shi ne Allah madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala ya ce in wannan yini ya taho wata rai ba ta ikonta ce uffan la ya mu ahadun illa bi iznillahi ta'ala kowa bai iya cewa komi sai da iznin Allah amma nan kowa yana da iko yin magana a ce yake bai a ce bari yake ya ki bai amma yi mai kiyama nan ne mutum kare na matsayin kanta shi yasa aka aiko annabawan Allah mu ka aka zabe mu da mafificin manzanni da mafificin littafai da mafificin zamunna aka turo mu a cikinsu saboda dai mu yi san game da ran nan da ba wani iko wanda har da iko yin magana ko cewa kala kuma magana mara nan integrity ta ba ta ma da fa'ida don za ka yi ba a karba ba saboda zangon da aka baka na duniya na tsawon rayuwa bai ishe ka ba kaddara ta ci ka ko an ba ka yanzu ba za ka yi abin da zai yarda da Allah ba shine Allah ya ce subhanahu wa ta'ala fa minhum shaqiyun faminhum cikin su akwai shaqiyun akwai wal ardi ai famin ahlil cikin waɗanda za su halarta yin kiyama akwai shaqiyun wanda ya rasa arziki halaka bai ta har abada wa minhum sa'idun kuma cikin su akwai mai arzikin samun rabbanka da arzikin shiga aljanna je ne mawuya da wahala ya samu sauki na har abada Allah ka sanya mu muna cikin su kamar yadda Allah ya faɗa can cikin alƙur'ani, fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir haka kiyama za ta kasa mutane kashi biyu Allah ya ce madaukakin sarki fa ammal ladina shaqu fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq Allah ya ce fa ammal ladina shaqu amma waɗanda suka yi shakiyanci suka taɓe kaddara ta ci su suka shiga suka zama ƙyan wuta ni ke faruwa gare su Allah maɗaukacin sarki ce fasil nari su za su dawoma cikin wuta lahum fiha zafirun suna da wata irin ƙara mai tsanani kamar irin kukan nan da jaki na farko ɗin nan da yake washe hikun ga washe hikun kuma su kare da sheka ajiyar zuciya mai tsananin girma shi ne Allah ya ce faɗa. allazina sabaqa lahum al shaqawatu wadanda shagiyanci ya gabata gare su fa innahum taqirruna fi nar jahannam ma su tabbata ne cikin wutar jahannam Allah ka saba mu na ba lahum min shiddati karabin saboda tsananin bakin cikin suna da zafirun wata kara mai tsanani wa hu ikrajun nafsi bi shiddati shine hitar da wani sauti da tsanani wa shahiqun da shesheka wa huwa raddun nafsi bi shiddati shi ma nan ajiyar zuciya mai girma wa qala ba'dul na sashen masu tafsirai suka ce shubbiha sarakuhum an kamanta harbuwar su jahannama cikin wutar jahannama bi aswatil hamiri da irin sautukan jakuna qala tabli fi riwayatihi an qatada shugaban masu tafsiri ya ce a cikin riwayar ta qatada bin di'ama sautul kafir fil wato sautin kafiri cikin wuta ya yi kama da sautin jaki awwaluhu zafirun farkon shi kara mai tsanani wa akhiruhu shahiqun kuma karshen sa ya zama kishika Allah ya ce kuma in sun shiga khalidina fiha خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم إن ربك فعال لما يريد الله يتوي حسارة با يقرم أبتي saboda duk hasarar da ke karewa ya karama ce shi Allah ce khalidi na fiha suna madawama cikin ta ma damati samawati wal ardi jima wa samai guda bakwai da kasa ai ma ki fi na fi jahannama abadan Allah dawani za su shiga jahannama su dawama har abada ma damati samawati wal ardi tsawon jimawar sammai guda bakwai da kaskai malumma suka ce innal araba iza ara innal araba al'adan laraba iza aradat an tasifa shay abid dawali abadan qalat hadha da'imun dawama samawati wal ardh al'adan wa shi kuma qur'ani da yato yana magana laraba irin siga yare yace bi ma'ana innahu da'imun abada ana nuni abin nan madawami ne har abada fa qadabahum jalla sana'uhu Allah nan da yabon ban ya ɗaukaka sai yi magana da su bi ma ya ku na bihi ya yayi magana da su da irin abin da suka sani suna magana da shi a tsakanin su qala ibnu ya yace ma damati sama'u sama'an matukar sama taddawa tana sama wala ardu arda matukar sama taddawa tana kasa wal ma'ana khalidina fiha abada abin nuhi dai duka maluma sun komar da suna madawama cikin ta har abada da mashkariyar ce mai kashafi ya ce fihi wa jahani wadda fassara tana da fuska biyu a haduhuma ɗayansu an turada samawatul akirki ana nuhin za su dawama dawama samman nan da lakira don lahira akwai samai ba waɗanda na duniya wa arzuha da kuma za su dawama dawama ƙasar nan ta lahira wahiya hiya da'imatun makhluqatu lil abad saboda ita an halice ta har abada ce ba ta karewa har abada wa sani huska na biyu an yakuna ibaratu an ta'ib an ta'bidi wa inqida'i huska ta biyu kuma a'a ana la'akari ne da dawwama da rashin yankewar azabar su da hitowar cikin wutar jahannama yace za ku zauna cikin ta illa ma sha a rabbuka sai abinda ubangijinka ya so aka yi istisna'i ya ce haza istisna'un fi ahalin tauhidi an yi istisna'i saboda masu tauhidi li'anna labzata shaku saboda lafazin nan da aka ce amma ladina shaku ya ce ta ummul kuffara wal muzlimina tana hada kafirai da waɗansu ke zunubi suka yi suka shiga jahannama ba don sun kafirta ba fastasnallahu min khuludi ahli shakawati al'usata min al-mu'mini sai aka toge daga dawama ma'abuta shakiyanci aka dade masu laifin mu'minai mu'minin da laihi ya kai shi hursuna jahannama shi Allah zai hisai daga baya fa innahum yudahharuna fi nari jahannama wato za a tsaftace su daga wutar jahannama kura juna min hasanna a hitar da su bi shafa'ati murtali na da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yudkhiluhumullahu aljannata sai a shigar da su aljanna wa yuqalu lahum a ce musu dibutun yanzu kan cikin ku yayi kyawo rayuwar ku ta yi kyawo fatun ku yi kyawo fadkhulu ha ku shiga aljanna khalidina kuna madawama Allah ya ce subhanahu inna rabbaka ya mai karatu ko mai sauraren karatu lalle ubangiji ka fa'alun lima yuridu mai aikata abin da ya nufa ne ayya fa’alu ma yuriduhu wato yana aikata abin da ya nuhi yarhamu wa yu'adhibu yakan yi jinkai ga wanda ya so kuma ya azabtar da wanda ya so kama ya sha'o ya ka taru. kamar yadda ya so ya zaba lamu a kibali hukumi ba mai binciken nisa Allah ka azabtar da suwa da baka isa ba wala ra'ad da lika da'il kuma ba wanda ya isa tun kuɗi hukuncin sa sai Allah ya yi muna bayanin yan wuta da sabo zai kai wuta ko kuma kafirci wanda kafirci ya kai yana madawar kafircin ga na tsahin bidan dukiya na ko na tsahin bidan mulki ko na tsahin bidan buwaya irin na tsayan tauri shi yana iya yi tsahe-tsahe saboda zai ya hito ya yi kuwa a ce ya buwaya shi kan ce maka ne kahiri na sarkin fauna ko na mine ne da sarkin karma shi ka hitowa baro-baro yawa kai ne lamba da shi fa kahiri na ya ce ba shi sallah ba shi salati ba shi gaida mai sallah Allah ba zai mai bai kahirci na nashi ba don Allah wallahi zai karɓan mai shi duk da hayyawa yawa kai nai kunwani da Ta ga wanga ba wani daɗi na ya kaji ba kuma ba daɗi ya kaso ba shi kahircin kai na ya kaso saboda ya bayyana yana mabuwayi ka shiri cikin mutane wani ko a zuciya ta ka kai shi biye kafirci wani soyayya ta kai shi ya je kafinci ya shirka da Allah ko ba haka ba to kowanne cikin to akwai wanda shi kuma zunubi na ga yi sabo zunubi yawa liwadi yayi yawa sai mutane aikin gwamnati ya aje ka ga ofis kai ta kai zama burgu kai ta ba kai ta ba kai ta gina gidaje kamar ka kaci banza sai a je a yi sabi da ka ba ka biyan wannan kuɗin da ka ba ka ce ka je jihar da makai shekara miliyan bakwai wa zai hana to akwai babu babu wanda zai hana za ka yi su insha Allah kai fa in ka ji tsoron Allah tun nan ka yi rigiretin ka gyara ka tuban ma Allah ya hanwa mu tuban ma Allah ne Allah ya yi wa'azi da narkon da aka katirai da masu laifin musulmai abin da zai kame su gobe gyama don mu tsoronsa mu kame kanmu daga bane abin da zai kada mu cikin tara. Allah ka ba mu ikon kamewa sai Allah ya cira ta da mu yana cewa wa amman lazina wa الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض نعم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم عطاء غير مجذوب ubangiji madaukakin sarki ya cewa amman lazina suke zuwa amma wadanda suka yi arziki ka fil jannati su ko Allah zai musu hukuncin zama cikin gida aljanna khalidi da fiha suna madawama a cikin da muna roƙon ka Allah don rahmar ka Allah ka kaddaro mu da zama cikin wannan layi amin Allah ya ce za mu zauna ma da sama samawa ta al'adu tsawon jimawa san mai guda kai da kasai illa ma sha a rabu sai abin da ubangiji ke yi ta ce haza bayanun lihalin farisi tsani wannan bayani ne na halayyar bangare na biyu ahalin sa'adati mutane arziki Allahumma allah min Allah ka sanya mu cikin wa amma su adawu an abararu su kan waɗanda ya arziki barrantattu daga laifukan su an yahe musu fa innahum na fil jannati ma tabbata ne cikin aljanna la yukhrajuna minha abadan ba su ta cikin ta har abada da'imuna fiha dawama samawati wal ardi dawama samai guda ba kai da kasai aw ma damati samawati jannati wa ardi jannati ko kuma matukar jimawar sama aljanna da kuma ƙasa aljanna hasba ala ta'ala ya da Allah ya so to wa qarsha ta'ala da khuluda da wadawa kuma Allah ya riga ya so musu dawama cikin samai cikin wannan aljanna har abada Allah ya ce a ada'an ghayra majzubin wannan kyauta ci wanda ba ta yi kaga an amintar da kai ba yi towa wallahi dauri ni kan ji tsoro kwarai in ce to yanzu an ka samu aljanna Allah ya mana arziki muka shekara miliyan 300 an ka ce to yanzu ka da an dawo a hurhura awa waɗanda adalci su ko me amma ga yin mana da jawar sabi sai da ne karanta wurin ga littafi in aka shiga aiki da har abu dan saboda komi daɗi aka ce yankewa ya kai yana da matsala ko bai da matsala akwai daɗi duk an da shi ya yasa daɗi duniya yake da matsala wanda duk kan ji sai a ce yana samun matsala ko a ya maka shi da musibu ko wani makamancin ko kuma yi ya kare yanki ko ka kare gaban shi to amma Allah ya ce a da'an gaira majazubin kyauta ce wanda ba ta yankewa har abada in Allah ya ce ko Allah bai saba alƙawari hmm. bal huwa mumtaddun ila ghairi nihayati wannan kyauta ni kowa ta kai har zuwa inda babu iyaka har babu iyaka Allah madaukakin sarki ya ce bisa ga bayanin da ya yi كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء نعم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم haka wa inna lamuwaffuhum nasibahum وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله مدوك تنسل جيسي فلا تكتي لريك مما يعبد هؤلاء kakka zama cikin wani kokan ai la ta kun fi shakkin min ta wala il mushrikina kakka samu kokan to game da bautar waɗanda mushrikai fi annaha dalalun cewa wallahi ibadan nan ta su fata ce kai ma haka tu wani wanda ka bauta Allah da wani abin da ba Allah ya kira an ka shi ta haƙi an kakka ji ko kaɗan kakka ji damuwa kakka ji tsoro ko mi ka ga an yawa abin don suna da kokarin ibada ka ga Allah ya ce amilatun nasiba masu yawan aiki amma saboda na banza na gajiyayyu ne gobe kiyama kahiri ya ka kannewa da dauriya da haɗe kwaɗayi a kan aiki yadda suka bauta ma kiristanci ko kafirci wallahi ba ka yawa musulunci da wannan wani yana iya duk wata yan kawo albashi ne sai ya nemi abin da zai ba coci kana yawa addini haka nan ba ka yawa da an ce a kawo sarkanta kai da allah malumar ga kullum ka bala mu da bane kullum a ji a ji ni wallahi shi yasa ban su sallah mu sallah ce amma wallahi shi yan dauriya ne kannewa gare su ina fatar an gane ta ji an ji za su ba da one over ten in suka samu abu haka shi na ka gani addini ana tattattala wanda zai shige shi bai iya hita saboda hijima aka wa malumma wani fasto ya ya musulunta ya zoye muna wa azina nan ga masakin shugaban kasa sai da muka ji dumure na kan ya ce wallahi didimar da aka wa fasto in yana shugaban fasto lahi mu bila ila ba ta da kama ko shugaban kasa bai wuce ai mai irin wannan didima in lokacin ibada su ta kifin ta in ka gana dar mai mai shanu shanu shanu garkashi da raguna sai ka yi mamaki mace can na ko kuma fila turai inda da dukiya Mukan nan namu da mu da su duk busar su ne gane haka nan Allah ya ce kakka samu kokanto ga ko kaga suna kokari suna ta zanzari suna ta tara ma addinin Allah ya ce kakka samu damuwa fi annaha lalun la tashku kufi fasadi dinin kakka yi kokanto ga da addinin na lalatacce ne duk abin da ba an so ga Allah ba ta hanyar aikin Annabi Muhammadu lalatacce addini na kowa kai ne kan rawani girman rawani mai shi ya ba ka tsoro ko girman tasbaharsa ko tsawon gelinsa ta inda ba annabi Muhammad da zo da shi wallahi aikin ba ba haraka kwarai ka ba sai ka yi ta je ta baka reaction gobe gobe kiyama ka yi bijirgin lokacin da baya da amfani Allah ya tsare mu don haka mu yi hattara da bata mu yi hattara da bid'a shaidan lallaɓa ya kai mutum kada ya musulunci in yabuwa buwaye shi yan musulunta sai ya yi kokari ya lallabe shi ya shirka in ya buwa shi sai ya lallabe shi ya dawo ya takaita akan bidiya ya san ita ma in ya same ka da ita gobe ma ya san kayi asara ya san kana ji kana gani aka kore ka daga halarta cikin tafi annabi Muhammadu ayi waje da kai kuma daga waje din sai zuwa wuce don haka ayi hattara kada a rudu da ruguguwa ko yawan mutane ko guje-guje ko bukukuna ko raye-raye wallahi duk ibadar da annabi bai sikire ni na ta Allah ya koshi da ita ba aikin banzaci matasa da maza da mata kakkuru da ibadojin banza waɗanda ba su da dalili a alkur'ani da sunna hmm. Allah madaukakin su subhanahu Allah ya faɗi annabi Muhammad ne ce ya kwace shi ma ya abudu da ce ba su bauta ma ko bi illa ka ma ya abudu aba'u ba ce irin bautar da ubannin su ke yi min qablu a gabani ai hum muttabi'una li aba'ihim taqlidan min ghairi hujjatin wala burhanin su suna biyayya ne ga mahaifin su ubannin su na gaban su na gaba min gayr hujjati wala burhani ba hujja ba da ce sa in suna ibada su in ka tambayi hujja faɗa haka sun su bar kowa ya abin wa hadhihi mala yace tasmiyatun lirrasul wannan aya hankurarwa ne Allah yake wa annabi wa wa'ada lahu bil intiqal kuma Allah alƙawari na yake mai cewa la ilaha illa ramuwa daga waɗannan mutane izhalun muhalun man sabaqahum min ad-dawalin al-mukazzibin saboda halayya su ta yi kama da halayya waɗanda batattun da suka gabace su an karyata annabawa waɗanda balaga kama na zalaji a salatihim labari ya kawo maka abin da ya sauka ga magabatansu fa sai yanzilu bihim misluhu kwatan kwacin zai sauka ga mutanen nan naka Allah ya ce dukansu da halaye da mutanen kirki da bangantattu wa inna lamuwafuhum nasibahum غير منقول za mu cika mu sakamakon su ai wa sanudihim jazaa'ahum min al'azab kamilan ghayra manqus wa qala abdullah ibn abbas wa qala abdullah wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas ce ma qaddara wa za a ba su abin da aka rubuto musu na alkhairi da na sharri abin da aka rubuto zai na kwanuka da arzikin da zai mallaka in yayi kafirci kamar fiye da fir'auna ba a rage mai kwanuka ba a tauye arzikin nan nashi wa sharri haka abin nan da aka yi mai alƙawari na sharri shi kuma ko ka da cikin wadata zai sauka gare shi wata rana takka rudu da lafiyar shi da hutunsa da ɗaukaka kashi a yau cikin ƙasa ko cikin duniya shi ne Allah ya ce an gama da wannan kisa ko dama kun kullu shi na an kai na rufe kisoshin waɗancan manyan annabawa guda bakwai da suka gabata hmm. yanzu kuma Allah yana so ya kira da mu gaba annabin nan da kusa kusa da aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane da shine annabi Musa sai Allah ya ce a gaba ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وبنجي ما لكن سجدت ولا كذا والله آتينا موسى الكتاب ومن بيوان للموسى التوراة yaqulu ta'ala musalliyan nabiyahu Allah yana cewa yana mai hankuri annabi sa fi takdibi mushriki qawli lahu saboda karyata mushrikan mutanen sa gare shi la ya hazunka ya muhammad takdiba haula ilaka kada ya bakanta maka rai ta waɗanda suka yi maka falaka da aka yi na musa taurata Allah ya ce mun bai wa musa a taura. kama atainaka kama atainaka alqur'ana kamar yadda muka ba ka rarrabewa shi ne qur'ani fakku li fi zalika alkitab akai ga bali cikin littafin a taura bihi suka wa فكذب به بعضهم ساشن سكا قريتا وصدق به بعضهم ساشن سكا غرتتا yadda bisan قوم كما mutanen ka suka yi maka Allah yace to الله يتي تو sabaqan min rabbika من ربك بعد Allah bi ta'khirin hisab wal jazai la yawmil qiyamah ta Allah yayi alqawli alƙawari zai jinkirta hisabi da sakamakon zuwa wata har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ku biya bai na duniya da an yanke musu hukunci tun nan duniya to shi ko Allah bai saba alqawli da an yanke hukunci wani hukunci na fa juziya da mutum na fi hisani sai a yi sakayya ga mai kyautatawa da kyautata tun nan duniya wani wal a bi sa'ati shi kuma mai muni na mai hukunci tun nan walakin sabaqa al qadaru bi da za a yi al kaddara Allah ta diga ta gaba ta an bari shi ba a hisabi ba a sakamako sai ranar lahira Allah ya ce wa innahum la fi shakkin min umuri su mutanen makka da waɗansu suka yi kama da su har zuwa tashin kiyama suna cikin kokanto game da alkur'ani muridin mai sanya su kokanto kwarai jin su kai kamar kullum in la ya runa a haƙƙin huwa an badilu kullum jin su kai hanya, wai ko gaskiya ne kamar gaskiya amma kuma ya yi kama da banda saboda ya umarci da barin bauta ubande su wa abin abun abun ubangizan yin Allah ya ce subhanahu wa inna kullam lamma la yuwaffiya wa inna lamma. ما ليوفينهم ربك أعمالهم نعم إنه بما يعملون قدير الله يتوى إن كلا للي دكا من المؤمنين المؤمنين والكافرين الكافرين لما ينالوا جزاء أعمالهم amalihim سامو su wada samun amma fasa yufihim rabbuka jazaa'a fil akhirah gobe lahira Allah zai ba kowa ta sakamakon aikin sa ba wa da yi bane shi yasa ka ganin nan mumini yana kaskanta yana tozarta kaga kahiri yana ɗaukaka, yana warwala, yana kyalli yana jin daɗi yana da a kan mutane ba wa da hukunci bane shi yasa amma za a yi inji Allah innahu shi Allah madaukakin sarki bima ya amaluna khabirun ga abin da suke aikata masani ne ai alimun bi amalihim jami'an masani ne ga ayyukan su baki daya sagiriha wa kabiriha karami ko babba fa sai jazihim alaiha kuma sanu zai musaka ya akan waɗannan ayyukan nasu Allah kai mana hukunci da rahamaka da kai sai Allah ya ce fastaqim kama umirka فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا نعم. إنه بما تعملون بصير فالله يكيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم نان نعم، كاغ أمرني. يكيب أنت الشيء على تبود الجرم معه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك amma wajen umurci umurci wajen hane hane inda ya ta cewa latar tarkanu hmm. gaba ɗaya ku kada ku karkata saboda ba ɗabi'a dai ta ba karkata sai a ce kada ku karkata amma wajen istiqama sai a ce kai ka daidai saboda daidai ta ka tana jawo daidai ka al'ummar ka hmm. ne Allah ce fasakin ai istaqi ya Muhammadu ala wasu wasbut wa da'im ala istiqamati kadawama akan istikama, saboda fara imani a bari gobe laifi ne fara kirki an yi nisa a gama da ba kirki ba shi ma hasara ne don haka ka dawwama akan abin da aka haza ka akan kama mara ka rabbuka kamar yadda ubangijin ya umurce ka wa man taba maka da waɗanda suka tuba tare da kai wa man taba min shirki wal kufri wa amana maka kai da waɗanda suka tuba daga shirka da kafirci suka yi imani tare da kai wala ta gau kada ku ketare iyaka ai la da Allah kada ku ketare iyakokin Allah dirfi kabil maharimi ta hanyar aikata abubuwan da aka haramta shi ne riba don biɗa kuɗi aikata alfasha don biyan shawar rayuwa kakkuli innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala bi ma ta'malun da basirun ga abinda kuke aikatawa mai gani ai mudallin ala amalikum yana hange akan ayyukan ku ba su ne da gare shi jazi alaiha kuma zai ta kai ya akan duk aikin da kai ka kaza kawa kowa in wani kallon da da minti a kai kanka aga kallon da kan kallon da za a yi maka hukuncin kuɗi na da baka da su za ka biya su wallahi radda baka da su ka yi farin ciki ka ci sa'a wani ko ka ci sa'a ka samu gwamnati ba ta ganewa wawiya ta ko ba kwan suka ɗaukar gwamnati ba ta ganewa in an ka yi umarni a ahib da miliyan goma sai ya tsara wasu zirruka sai su zama miliyan ɗari ko sai a ba gwamnati miliyan goma su ko cikin faina an kai da su yi hattara gurgu kada zuciya ta kai ka tabaro wallahi ya hattara dan gidan da za ka yi shekara ta hamsin ka hidiski ne bai kamata ya kai ka wutar jihar haka kai ma dan uwana mai kasawa in ta ka tantan. kada ka rance wallahi tallahi wanga original na kuma ka san jabuna wallahi tallahi ga wanda yake gare ni dukkan so gaba a samu ne kuma ka san ƙarya na wannan rantsuwar tana kai ka saboda Allah ya gane karan mai ba ka ɗauke serious ba yanzu kuɗi kan ba muhimmanci sai karance zo shi don ɗai ka samu kuɗi wallahi ya yi maka narko daga ma wuta gobe lahira akan wannan aikin da kai don haka ai asara shine Allah ya ce wala ta daga kada ku ke ta iyakokin Allah birki kabil maharimi ta hanya aikata abuwan na karanta innahu بما تعملون بصير الله ما يغني لي اكايكم سيتي اغبا كرمك الله ولا تركنوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله نعم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله يقول ولا تركنوا كذا كركت إلى الذين ظلموا كذا كركت زواج ودندا gaskata azzalun mai yayi ƙarya ku ce wallahi ran kai ne daidai kai ce kar ku karkata zuwa ga wanda suke azzalun fa tamassakum an-nar karkata dai tana sa wuta ta shafi ko ila kada ku karkata zuwa ga biyayya ga wannan suke azzalumai ne daga jagorori wa gairihim da wani su minal al-fasaqati da daga fasikai al-fajrati wannan da fajirai fata masakum naru jahannama sai wutar jahannama ta shafe in aka dubi wannan abin yau fita wani daga cikin halayyar halaka gobe yana da wahala ko bai da wahala in malum mana in siyasa ta tashi kowa sai an bashi ya ta jin daɗi in ba a bashi ba bai jin daɗi to da bali wanda ba malami ba don shi malami ya sake to shi da wata zai rage idza zalla alimu zalla bi zallati al-alam idan malami yayi talalafiya duk kowa zai talalafiya biya fani don haka nan shiriyon mu yanzu yana da wahala Allah ya ci kan mu ɗaɗɗar karkata ɗai kanka karkata kai tarayya da mutumin da yake azzalumi fasiki fajiri cikin abin da yake da fajirci ka ta cewa dai dai kuskure bai dawi ya ce rukuni huwa almailul yasiru abinda an arrukuni shine ya karkata kadan ai la tamilu ilaihim adana maili kada ku karkata zuwa gare su ya karamar karkata fata masakumun naru bi rukunihim bi rukunikum ilaihim ta hanyar karkata nan naku zuwa gare su wa idza kana arrukunul yasiru ila man wujida minhu ma yusamma zulman kadhalika idan ya karamar karkata zuwa ga wanda aka dan ambata zalumi yana ya kai mututa yace to fa ma zannuka birrukuni ila zalimin almawsumin zulmi ina ga karkata gaba ɗaya zuwa ga azzaluman da aka tabbatar da kowa ya san azzalumai wancan ha alamar zalunci ɗaya na aka gani gare to ina ga karkata zuwa ga wanda azzalumi na gidi cikakke original shi kam daɗa wa da Allah yi yace wal mailu ilaihim kullul mail kuma da karkata zuwa ga waɗannan azzalumai dukkanin karkata baki daya Allah ya ce wa malakum min dunillahi radda duk za a yi muku za a sa jahannama ta shafi ku ba ku da wani koma bayan Allah min a na wasu majibanta sun malatun saru na sannan ba za a taimake ku ba ilai salakum man yamna uku min azabi ba ku da mai hana ku ga azaba Allah sun malata jiduna man yansurukum min zalikal bala'i sannan ba ku samun mai ceton ku daga wannan bala'i qurnabi ce wal ayatu dalatun ala hijrani ahli al-kufri wal ma'asi da qurnabi yace wagga aya tana ciyar da musulmi zuwa ga kaurace ma ma'abuta kafirci da sako fa inna suhubatahum kufrun aw ma'asiyatun yace wallahi karkata zuwa ga kafirai ko ya zama kafirci in kuma fasikai na ko ya zama fasikanci irin suhubatu saboda abutaka ba ta taɓa yiwuwa la ta kunu illa an mawaddatin sai bisa ga soyayya wa an ba suhubatu zalimi amma abutaka da azzalumi ala ta bisa ga taƙiyya. kana zaune da shi na saboda dan kare kanka daga sharruka dai ka zauna da shi na ka saboda tsoron ya kunta ta maka ya cuce ka shi kan yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi illa an tattako minhum tuqatan su azzalumai ba ku ba su sai fa in kare kan kula kana jin tsoron sharri ne ma'aikaci kake karkashi ne almajiri kake karkashin daular da yake da fawa a gare ta in ka faɗi magana suna iya zama ma sanadiya ka je gursuna to nan in ka ɗan baina baina ya ce fa mustasnatun minan nahayi bi iltirar shi wannan karkata ta kare kai daga kakka fada cikin halin kakani kai ya ce an toge ta daga hannun da aka yi saboda lalura tsoron kakka fada cikin halin kakani kai ma'aikaci kake karkashin sai kore ka ya nakasa ka kayi aikin ka shekaru talatin mai shekara hudu ya taho ya nakasa ka ka zama basara ke shekara talatin mai yin shekara hudu ya taho ya nakasa kai wala ɗan ka ya mai da kai talaka cikin cikin mutane kana tozar shin ya kamata ka yi takaɗan ɗan don Allah ko bai kamata ka yi takaɗan ba in eh, irin tsoron wannan ne an yi gobe jan uwa amma na bila abin duniya wannan shi da hadari Allah ya taimake an gane ko to shine yace na nan ga nahari wa aqimi النهار وأقم nahari wa zulafan min al-layl نعم إن الحسنات يذهبن السيئات هكا ذلك ذكرى للذاكرين يعني هو وانا عبين دي القبعتشين عكسي مدوكا موادا بيهان عتاشي للجرمان كنغاني كو دوكا موادا bai hana a tashi da girma Allah yana karba uzurin mutum in ya uzuri na gare shi na mujamala saboda kada a yanke mai kauna a ci mutunci addini mu ba mugun addini ba ne, bai kulle kofa gaba daya zai tsoratar zai tsoratar sai ya buɗa sai ya bar kafa ta uzuri kun ga duka an tsoratar sosai amma kuma sai gashi karshe an yi uzuri da cewa yanzu mutum na ya gaji sarauta da kakanni ne kaka da kaka ya yi an naɗa shi shekara da bakwai, an fi da habbukin shekaru ya yi ɗai rana wani wanda zai toye yan shekaru na uku ya tafiya ta ya toye to zarta shi ya nakasa shi ya sa a kama shi a kai shi wani ƙauye a tsare don Allah in ya tsaye takasasan don Allah akwai laifi musulunci ne bai ga laifi ne da kai dan kai in ka ga laifi ne da musulunci ne ya yi mai rangon kun gane haka ma'aikaci da zai to karkashin yan siyasa aiki yan siyasa gwamnatin su taron mutum biyu ta za ta halaka su kai tsaye da basara ke da ma'aikaci karkashin da an zo an ci musu wani bai bi mu ba in ma'aikaci na shi kenan ya ga arkanai za a yi ta yawo da hankalinsa za a yi ta nakasa shi za a yi ta yin aiki ofishinsa a sa wasu yi aiki ba da izininsa ba sai ya zama kamar takarda ya ce akan tebur. to duka irin waɗanda abubuwa Allah na amfani in ya san mutum ya yi ƙari ne yana iya nakasa shi ya tafiya ta yi a hankali ya laɗewa ta a hankali zuciya ta tana jin ciwon abin da ka faruwa amma kuma bai gitta kai ne ga haɗarin da zai iya same shi ba shi yasa Allah in yayi wa'azi an yayi murni da wa'azi ya ce wasbir ala ma asaba kai hakuri akan abin da ya same ka in ka ga abin da zai zama sanadiyar mutuwarka ko kalimar kafirci an kasa ka an ce ka yi ka saboda kukuta da rayuwarka saboda kakkaje wani banzan bazara ya halaka ka rasa rayuwa da za ka yi amfani da ita wajen bauta Allah bayani yana can ƙarshen suratul hali a karama kallahu ba sai ka kawo shi ba kafirci kalima ta kafirci amma rubinu yafir zai hijira mutanen makka suka taru suka ce wallahi nan da nan ba ka tafiya sai ka zagi muhammad ka zagi Allah yace shi dai na zagi Allah Allah ne muhammadu ne muhammadun banza ka ce dalmi an ja ba dai mun kai ka mun baro ba yanzu ya faɗa mu manzon Allah ya ce wallahi manzon Allah an yi banna ban samu ne kuma da raina ba wallahi ta da Allah ne zage ka ya ce kai ka ta duk albaka ya kake jin ka lokacin da suka sa kai wannan zage ce mutuma innun bil imani ya rasulullah hmm. wallahi sallahi ina na da Allah shi ka so mai da kasai ban bauta mu kowa sai shi kai kuma wallahi ban da wanda nika gani daraja da da'a irin ka wallahi yace in fa ina adu fa udu hmm. yace ko da sun koma bai yaka irin wanga tariya ko ma ka saki wadi wannan magana in dai imanin kana nan cikin zuciya shine aka lakari shi ba abin da ba ki ya ba hmm. kun gane yan uwana to don haka in an in an ci za an kace a hurga ko to haka nan in ka ga wani sarki yana dan kwanta mu yan saka don Allah kai mai uzuri haka nan in ka ga wani ma'aikaci babban ma'aikaci da ka gani ya kamata ka yarda ana wanga wala kanci yi mai uzuri ya san abin da Allah to haka ko almajirai wasu ba su noma ba su kira haƙi ba ma'aikatan gwamnati ba Ki kila irin dan jamin din nan na haka amfani da sai ka ga ya dan duka yi mai uzuri aka ce ɗin malu an lalace an na kasa kakai al-mu'minu yattabi wani ma'azira mu'mini ya ce bi wal munafiqu wani ma'ai ma'aiba shi ko munafiki ce. yake bi da wuri kurji dai kuje ka sauka to haka munafiki shi ma bai ma uzuri yana wa kai yi uzuri amma bai wa kowa uzuri an gane yan uwa hmm. to kun je dai dan karin bayani bisa ga wannan magana sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala da ya yi muna waɗanda karatun da soshi sai ya sake dawowa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqimi salata muna da sauran lokaci alhamdulillah wa aqimi salata ya ce ma annabi ka tsaye da sallah wani lokaci ya ce ƙarfayin na hari je fuffukan yini ai aqimi salata al-makatubata ka tsayar da sallan nan da take farilla ala tamami habisa da yin ta cikakka wa kamaliha da kammalata awwalan nahari farkon yini wa akhirahu da karshen sa wal muradu salatu subhi wal asr abin nufi salloli biyu masu muhimmanci sallar asbahin da sallar la'asar. li annahuma darfan nahari saboda gefufukan gefufukan yini ake sallar asbahin gehen yini na farko sallar la'asar gehen yini na karshe to ka da su in inji Allah madaukakin sarki ka san qur'ani can ya faɗa yace حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نعم وقوموا لله قانتين الله يتي حافظوا على الصلوات كنت صلوا لي قبالي والصلاة الوسطى وتصلى قد تكي مفيتيشيا كتي صلى الله أفركات وقوموا لله قانتين كنت يقول الله كنا ما سبقا تندكي الله كتي وانقا magana ita ce ta nuna sallah ɗaya aka yi sai uzuri ya ji sadda Allah ce wa umu lillahi qaniti na ku tsayu ga Allah kuna masu kasantar da kai sallah dole a yi ta wajibi ne a yi ta tsaye sai an gaza sai a yi ta zaune ko wanda ya sauƙaƙa to ne Allah ya ce an ce a tsare sallolin gefuffukan rana wa zulfan min al-layl da wasu da wasu lokuta a sa'atin min da wasu wato lokuta na cikin dare ay qaribatu min nahari wadanda suke kusa da yini wal muradu bihima al maghrib wal isha shine sallar maghriba da sallar isha Allah yace innal hasanati lallai kyawawa ayyuka yuzhibuna sayyi'ati sukan tahiyar da munana ay innal a'malas salihata lallai ayyuka kyawawa wa minha as-salawatul kansu cikin kyawawa ayyuka akwai salloli guda biyar firin zunuba sukan kankare zunubai a sagaira kanana li hadisi saboda hadisin da ya taho cikin sahihul bukhari yace a salawatul khamsu salloli guda biyar kafaratun kankara ne ne ma ha ga abin daga zunuban da aka yi tsakaninsu, ma'ana in an kai zunubi bayan sallah asubahin in la'arin azhar ta to za ta shafi zunubin nan in aka yi zunubi bayan azhar illa aka to za ta shafe wannan zunubi in aka yi bayan la'asar in ta to za ta shafe shaka in an yi bayan ba isha ai to za ta shafe haka in an yi cikin dare in ta to za ta shafe amma da sharafi majitu ne batul kaba'iru matukar kani kan ci kaba'irori banda aikata kaba'ira zina sata kazahi zambo saba ma mahaifin ne sihiri kakkai waɗannan suka waɗannan ko ka yi sallah ba ta kankare sai ka tuba ma Allah a kananan su ne Allah yake faɗa su rasu nisa in ta tajtanibu in hauna kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum na'am وندخلكم مدخلا كريما in ta jita ne kuka ba'ira matun hauna in kuka daure kuka kalle kuka yi haƙuri kuka nisanci ka ba'irori aka yi hani da gare shi dama ka ba'irori an yi hani Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma amartukum bihi fa atu minhu amma wa ma nahaytukum anhu ba jikan buhu ba wani uzuri ka bari kawai ko baka yi da ba ka mutuwa ba ka mutuwa don baka yi ba ba ka mutuwa don baka yi karya ba kanka bai ciwo don baka yi karya ba to kawai matsala ka bar kawai karyan nan ka bar kawai wannan nifaɗi ka bar giban nan shi wannan ƙa'ida ne ka bar shi duk da an yi hali shi ne allah madaukakin sarki yake faɗa nan in kuka nisanci ɗaba'irorin da aka yi hani da gare su nuka fir'an kun sayyi'atukum za mu kankare muku kananan zunubanku wa nudkhilukum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga mai daraja ita ce aljanna qala al-mufassirun ma su tafsir kati al-murad bil hasanati as-salawatu khamsu salloli guda da suna ake nufi da asal azin al-hasanat wastadalu ala zalika bi sababin nuzuli suka yi amfani da wannan da sanadiyar saukar aya aya ta sauka ne wani mutum ne ya je faɗa manzo Allah yana da shago na dabino mujahidai suka tafi zuwa jihadi sai mata wani ta taho sai wani abu shago ya bi ta yi ta runguma yana ta babu inda bi ya kasu ya taba ga jikin ta face ya taba ya gama sun banta ta da lagu da sai sake ta sai gida sai tsoro ya kama shi ba irin muna bai mu duka kan yanzu sun ke kai wallahi tsoro ya kama shi kayan da na in sai ruhi shago ya wuri manzo Allah cewa manzo Allah na halaka ni wanga da na rasa lahira ta har abada in dai Allah bai sa karo kami Allah ya hirin bai ce mi faru ce kaji kaji Allah Ba ta wani tattaya sayan da bino babu koyo da su saba da karya ba sai ce lagu zai ta wanda wanda ka sura manzo Allah wallahi na gano halaka ta sauka gare ni in ba karo kami Allah ya hirin ba manzo Allah ya da kai kyale ana gama yana biyar koma ya ta bakin ciki manzo Allah ya shuba ce mai komi ba sai aka saukar da wa aqimis salata darfayn nahari ko hmm. sannan ne wazu min al innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati zalika dhikra lil-zakirin sai manzo Allah da haka masalla sai fi ai sa'il ya ce ana ya rasulullah ina mai kamar ce gani yace kaji kaji abinda Allah yake kaje kai ta sallah kai ta sallah sallah tana kanka ne zulubi yace aliya ni dai an ka saukan ba koko yace a'a da kai da jama'a baki da duk wanda ya ina fatar an gane to shi da an ka ce wasadalu ala zalika bi sababin nuzuli suka kafa hujja da cewa sallah na kanka da zunubai da sanadiyar saukarwa ga aya wa hadha qaulul jamhur wannan shine ra'ayin majority din malamai wal azharu abin da yake bayyana annal murada biha al wato gan gama gari gaba dai ho Ikhtiyaru ibnu kathirin shine abin da Ibn kathir ya zaba ga ra'ayin sa haisu kala al ma'ana inna fi al khairati aikata al khairu rabba sallah kadai ba yukafiru dhunuba salifatan aikata alkhairuna gaba dai yana kankare zunuban da suka gabata kama ja'atil hadisi kamar yadda yazo cikin wani hadisi yace ma min muslimin ba wani musulmi yuznibu zamban wanda zai yi wani zunubi babba yace fa yatawaddau yaje yayi alwala wa yusalli raka'ataini yaje ya sallaci raka'a biyu bai bai yi wa sawafi cikin zuciyarsa ba illa gufira lahu fati an gafarta mai zunubin nan don haka ibnu kasir ya ce a, ai nan kaga nan ba shi ma sallah ta yadda dawo gare ta ko ba ita ce ba eh, don haka har yanzu ai bai rabu da magana majority din malamai ba hmm. yace zalika wannan abin da aka faɗa zikira tunatarwa ne zakiri na ga masu tunawa ai zalikal mazkuru min al-istiqamati wal muhafazati ala salati abinda aka ambata na istiqama da tsaron sallah izatun wa'azi ne lil musta'izin ga masu wa'azuwa wa irshadun lil mustarshidin ga masu neman shiriya sai Allah ya ce masa a gaba wasbir wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin Allah ya ce wasbir kai hakuri ya Muhammad lokaci fa inna Allah lalle Allah la yudhi'u ajra al muhsinin bai tozarta bai walakantar da latan masu kyautatawa masu kyautata aqida da ibada da mu'amala ai isbir ya muhammadu ala ma talqa min min al makarih abin da ka kaduwa da shi daga abubuwan damuwa wa min azal mushrikin kuma abin da ka kaduwa da shi na kafirai fa inna allaha ma'aka allah na tare da kai wa huwa la yudhi'u wa huwa la yudhi'u kuma allah la yudhi'u thawabal bai to zartar da lada waɗanda suke masu kyautatawa Allah ya ba annabi hankuri kuma an ce shi a abin koyi mu don haka mu lazimci hankuri kuma duka uku mu yi hankurin da'a ga Allah da hankurin barin sako da hankuri ga musulmi musulmi ba sa ba ba so ba mali za ka tashi da wata gidan ko hasarar dukiya ko hasarar rayuwa ko hasarar lahiya to a duka Allah ya ce mu gama mu hankure kakka dora ayi min shi an kai ai ni ka ahi san dangi a ba ahi she ka ba son kana a kai Allah ya taimake mu Allah ya ba mu iko hankuri anan nake cewa abinda muka karanto daidai Allah shi amfane mu da shi Qur'ani yayi muna wa'azi sosai abinda kuma kai kuskure ne akwai shi Allah shi yaje mu amin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah da Allah mu rufe a matsayina shugaban kungiyar jama'a za su jira kamsa ina umarnin yan uwa ko ina da su yawaita addu'a cikin wannan wata ga abin da ke damuwanmu duka mu roƙi Allah ko bi bai gwaya Allah mu roƙi Allah gushewar musibu da sauka alkhairora cikin shi mu haɗa roƙon ma shugabannin mu kyautatuwa kyautatuwa su cin nasarar mu ne da hutun mu da walwalan mu lalacewar su kuma kunci na zai faɗi a kanmu ba su ji da cikin don haka mu yi ta roƙon musu Allah in zuciyarsu ta gwada musu wani abu wanda ba daidai ba Allah Allah shirya zukatan su abin da daidai adalci wa mabiyansu gudanarwa su ta zama ta adalci ta daidai ayyukansu su zama da daidai Allah ya saita mu su ya saita mu na malum ba ba mu su kada su je su wani abin da zai halaka al'umma dan kasuwar mu da ke jawo arziki ya shigo cikin kasa duka Allah ya hada ya saita mu na kowa a zama kansuwa ba saboda mu ji sauki yan rayuwa ga ta duniya da ke karewa ko badi ko banda badi ko jiya ko gobe ko jibi don haka mu roki Allah kullum mu ta roko Allah yana son mai roko ne don Allah yana umurni da ai taro ko Allah mazan mu da matan mu mu ta doddowa kuma mu roƙan ma duk wanda yake da muhimmanci gare mu har da jagorin mu kai musu addu'a Allah ya kyautata samu na halayen su yan siyasa mu da kaza ma sanadiyar hargitsi Allah shi hada mu na kansu Allah shi ɗaya musu sabani tsakanin su wanda zai kawo fitina da lalacewa ɗiyan mutane subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta Na nastaghfiruka wa atubu ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah ya saka da alkhairi a gabanin tambayoyi hawa yau ana tunatar da yan uwa cewa kwamitin marayu har yanzu dai yana da yana tara kokon baransa cewa waɗannan bayan Allah ya kamata mu taimaka musu a cikin wannan wata ba kuɗi kaɗai ba abinci da sutura ana buƙatar su sosai na sannan ba mamaki ma da magani daga cikinsu akwai wanda an same su ba su da lafiya don haka kowa ya kokari abin da ke taimakawa wanda baya da kudin da zai sa a kashi haka akwai account ba suna nan a kowace kofa ta masallaci sannan kuma akwai kwamiti sannan kuma akwai masu hidimar masallaci kowa aka ba daga cikinsu insha Allah sako zai isa Allah ya saka da alkhairi wannan yana cewa assalamu alaikum malam Shi ne ya yi sallah amma bai karanta komi ba hmm. to yana da sallah to ya saba ma sallar shari'a don annabi an ce mai manzo Allah fa kara ma sai yassara ma da qur'ani ka karanta da abin da ya sauka tare da kai da qur'ani kuma an ce wato ana tsayar da sallah li zikira wa aqimi salata li zikri da kaga an ce ka tsayar da sallah don ambaton Allah sai ka ɗebe ambaton Allah cikin sallah sallah ta ba sallah ta ba sai ɗaya na kai eh in tare da liman na yake man kana lahu imamu wa qira'atu imamuhu lahu qira'a duk wanda a tare da liman karatun liman gare shi karatu na gare shi amma hadisi bai cika inganci ne duka ba an yi so kai ma ka dan ka dan gombata an gane amma dai in kana bayan liman karatun liman ya isan maka ko baka yi ba kayi sallah kuma karfafiya wallahu a'lam na'am sai mai tambaya mu ta gaba kuma ta karshe a yau insha Allah na'am yake cewa assalamu alaikum malam mace ce ta kai karan mijinta saboda ya sake ta hmm. shi kuma ya ce a ba shi haƙƙi kwarai ko yana da laifi ko kai na ko <laughs> shi na ne Allah ne Allah yan kuɗi ne ba su a tattaro gida na yi da yan kyaututtuka su yan sarƙoƙi su yan akwatai ko ba haka ba sannan ya biya sadaki an ce yanzu ba a so na yi an ce in ba a gobe da yaro da da Allah ya guri in ba a so na a ba yan kuɗi ne ya gido wata iri ita ko wadda ba ta kai ta ba saboda ya samu da zama Allah ya faɗi wannan baro-baro a suratul bakara cewa in mace ta ji ba ta son miji ba don lagi ba gaji a ɗai na ta yi to ba a sakin ta sai ta biya kul'i kul'i ɗayan uku in an ga ya ta'addata a ɗabi'a ta ta yi mata kul'i bai tsanani saboda ka ta sake ta in ko ba ɗabi'a ta ta ba yanzu na ta fara wannan ɗabi'a a dubi laihi an ka yi mata ya an ka gano babu laihi ko a yi mata kul'i daidai da abin da ta biya a ta ta biya shi in ko an gane wahala ta ta dan gamu da ita gidan mijin nan amma kuma bai iya saki sai an ba shi yake ne a masa dan kurdi mai sauki ta hita salon alun shi ko bai ba bar shi gaban za ba wallahu a'lam na'am eh, bismillah ah, wannan sanarwa ce akwai kungiyar wasu mata masu